Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Ganin yadda a Najeriya ake mayar da hankali wajen koyar da ilimin harkar noma tun daga makarantun sakandare har zuwa jami'o'i, amma har yanzu noman gargajiya ake yi maimakon noman zamani. A makon da ya gabata, mun yi alkawarin kamo kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki kan harkokin noma a Najeriya, inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci don tabbatar da bunƙasar noma a Najeriya. Ga ƙarashin tattaunawar da wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya jagoranta, wadda ta haɗa da Malam Musa Labaran Wamba da Alhaji Musa Ibrahim. a najeriya nan muna da jami'o'i musamman su kutum da guda na aikin gona don na san akwai university of agriculture a makodi akwai a kura ne wani wuri a can kudancin kasar nan eh. sannan jami'ar ahmadu bello tana da babbar cibiyar bincike kan aikin gona da duk kasar nan babu irinta sannan akwai kwalejin aikin gona a kaduna sannan babu wata jami'a a najeriya da babu tsangaya su kutum da guda wato faculty kan sha'anin aikin gona amma duk da waɗannan abubuwan me yasa ne har yanzu a ƙasar nan an kasa samun ci gaba wurin noman zamani kullum noman mu irin na gargajiya ne wato gwamnati ba ta mai da hankali a kan ainihin taimaka waɗannan jami'o'i ba kuma ta sa ido a kan waɗannan wurare da ka faɗa yanzu babban misali kama manta ɗaya akwai a jos a jos suna fitar da hatta magani da allurai na dabbobi na, magance cututtuka suna fitarwa hannun dan adam in fact akwai wannan tsuntsuwar salwa wanda take tashi dinnan sun yi sun yi ta gida suna ta yin waɗannan abubuwan amma gwamnati bata sa ido a kai ba amma ina ganin abin da yake faruwa kaga akwai ƙasashen da muka tashi tare da su sun mana nisa kamar su malaysia su china su singapore su south africa da isra'ila abu ɗaya zan tuna ma akwai kamfanin steya da ya zo bauchi akwai kamfanin fiat a kano da kaduna ina ganin da Legas. yanzu waɗannan kamfanukan tare suka je suka zo najeriya suka je south africa suka je isra'ila suka je india yanzu ana kera waɗannan motocin a india kuma india suke kera su haka a south africa ka isra'ila amma mu yanzu a najeriya gaba ɗaya ma yanda ake haɗa karafan a tada motan duk kamfanonin sun mutu babban matsalar da muke fama da ita mu a najeriya ba ma yunkurin kashe kuɗi a ɗakunan bincike musamman jami'o'inmu kuma wannan abu ba na gwamnatin tarayya ne kaɗai ba don akwai wani wata rana da ina karanta wani labari wani bature da gajeren wandonsa ba za ka tsammani yana da dubu goma ba ya ɗauki dala miliyan bakwai ya bayar da ita a jami'a ya ce a yi bincike a kan nau'in wani cuta ina ganin ko cutan agana ne ko wani abu a samo maganin a sayarwa da al'umma kyauta to mutane nawa ne masu kuɗi da shugabanninmu suke ɗan leƙawa jami'o'in nan ce eh, eh, amadu bello university zare wannan jami'a ce tamu ta arewa ga naira miliyan ɗari ku yi wannan bincike ku gano iri ingantacce wanda manomanmu za su doma ƙila kai ma da ka ba da wannan kuɗin 'ya'yanka za su saya su ci kai ma za ka saya ka ci so ainihin rashin mai da hankali a kan kimiyya da fasaharmu rashin kishin ƙasa da kuma rashin son Eh, ci gabanmu ina ganin wannan shine ya ja mana waɗannan matsaloli za a ga mutum ko kasuwa ya je idan zai sai abu ba zai sai na najeriya ba na ƙasar waje zai siya ko da na ƙasar wajen bai da ingancin nasa ina ganin ya kamata mu zauna mu tunani mu wa kanmu karatun ta nutsu mu tsaya mu gina ƙasarmu da kanmu wata ƙasa ba za ta gina mana ƙasarmu ba ba ɓangaren fannin noma ba ma duka kere-kere da kimiyya da fasaha mu tsaya mu karantar da yaran su kware su yi kokari su fito mana da sababbin ainihin eh, fasahohi daga jami'o'i domin ƙasarmu ta ci gaba idan ƙasarmu ta ci gaba gaba mu muka ci gaba afirka ce ta ci gaba domin manta najeriya kamar uwa ce a afirka malam musa labaran wamba idan misali a ce yanzu gwamnati ta kira ka ce malam musa ka zo a matsayinka na mai ruwa da tsaki harkar noma muna son mu gyara aikin noma a najeriya muna son ka ba mu shawara da me da me da me ya kamata mu na gaskiya domin a samu aikin gona ya samu ci gaba da ake bukata me ka ce mata um, ba abin da zan faɗa illa in ce tun daga me da harkar noma ne a koma karkara a samu anishin manoma wanda su ne suke noma dama ka san shi abu manoman da muke da su a kasa yanzu za a baka hujiya cewa wanda ba su yi ilimi ba ne ba su yi menene ba to wannan ba hujiya ba ne na ba da gaske cewa kowanda kauyuka da ka shiga a nan najeriya akwai suna da 'ya'yansu da sun riga sun yi makaranta ba za a rasa wanda sun riga sun yi makaranta fani noma ba in aka samu iri wannan su ne za su zama interpreter Cewa wato ga abin da ya kamata yi ga iri noma ba wani abu ne mai wahala ba in aka ce ga abin da ya kamata ka yi ga tsari da ya kamata ka yi yadda mun je mun duba yadda gana suke nasu kaga ba wani abu ne mai wuya ba ya kamata a zuwa ma mutum to ga yadda za ka shuka ga yadda kuma za ka lura da gona ga yadda za ka girbe ga yadda za ka ɗauka kaya gona ga yadda za ka aza shi Da wannan ne kuma ka ƙarshen tattaunawar da ma shirin na yau baki ɗaya, sai a biyo ma cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Gaisuwa ta musamman ga Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma shi jagoran tattaunawa wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti, nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.